أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيقوة جمادة أولى في جرم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا دريق دودة ثلاثين دتقوس yayin daidai da sha tara ga watan biyu shekara 2017 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na matasa inda muke karanta littafin riyadu salihina na al'imam annawawi Allah ka ji kansa da rahama to kamar yadda aka sani wani lokaci mukan haɗa darasi guda biyu mun faro littafin as'ilatun qadash shababi shi'a ila al-haq to dan haka bukatu musamman yadda aka yi littafin akan usulubi na tambaya da ba da amsa yan uwa wanda suke waje suke da bukata kware a maimaita wannan karatu da muka faro tun da sannan muka fara ba fara dauka da farko ba in na ce ba fara dauka daga farko ba ina nufin ta bangaren wato kyamara kuma kamar yadda na ce da irin muhadarorin da muka dan fodiyo irin su an yi walƙiya kowa ya ga kowa mun yi magana da shugaban ƙungiya na ƙasa Sheikh Malam Abdullahi Balalo Allah ya ƙare shi da lafiya ya ce lalle waɗannan karatuttuka a dinga taskace su idan madara tv ta dawo ta ci gaba da aiki wannan yana daga cikin abubuwan da za mu aike musu da shi domin sakawa a kafafun wayannan watsa labarai ne to kamar yadda aka sani wani lokaci ana yin tsallake-tsallake ba a samu an yi darasi ba to makanci ba shi to ya kamata a dinga biya kuma Da ma yau ya kamata mai karatun awa biyu ne mai wannan littafin kuma mai littafin ya da salihina sai dai yana da wani uzuri bayan ba shi ratan, wanda in na ja karatun muka yi sha'awa biyu kuma za a iya samun mushkila da haka yan uwa za su yi mana haƙuri karatun awa ɗaya za mu yi sai mu tashi sai in Allah subhanahu Ta'ala ya ara mana ainihin wato lokaci kuma sai mu dawo wato wannan littafi sunansa as'ilatul tambayoyi wanda qadat shabab shi'a ila al wanda za ta jagoranci samarin shi'a zuwa ga su fahimci gaskiya ga wanda gaskiyar yake nema kuma man tabbatar akwai wanda yaudararsa aka yi aka zo musu da sunan da tallar ƙaunar mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka saka su cikin wannan muguwar aƙida to don haka wanda ya wannan littafi shine Suleiman bin Salih al-Kharashi shine jambun wa idadu wannan shine bugu na ainihin wato uku malam yace muqaddimatun gabatarwa alhamdulillahi alqa'id godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake fada yace wa anna hadha sirati mustaqiman wannan shine tafarki na madaidaici wattabi'uhu kubishi wala tattabi'u subula kada ku kananan hanyoyin fatafarraqa bikum an sabili sai ya raba ku da wannan hanyar tawa zalikum wasaqum bihi wannan ita ce wasiyar da Allah subhanahu ta’ala yake muku dan ku kasance masu tsoron Allah shi yasa yake muku wannan wasiyar to duk lokacin da kaga malami wato zai yi rubutu nazar ko nazami idan kaga ya dauko yayi mukaddima daidai da abin da yake rubutu a kansa to wannan yana nuna kwarewarsa a gidan karatu da larabci shi yasa idan kana karanta littattafan abdullahi gunsu za ka ga ya kware a gidan wannan din rubutun da malam abdullahi gwanda zai maka zai maka mukaddima ne daidai da abin da zai yi rubutu tun ma kafin ka shiga ciki ka gane ga abin da zai yi rubutu a kan shi idan ya ɗauki matsala ta usulul fiqi idan a nazumi ne ko a nasar ne to zai maka mukaddima ne daidai da ilimin usulul fiqi idan ka gane tun a mukaddima cewa usulul fiqi zai shiga idan ya ɗauki kamar littafin shi don musalli da zai tattauna akan matsalar sallah da sahau da yadda in ta lalace ga yadda za a gyara ta kin a muƙaddima sai ya ɗauko don ka gane cewa zai tattauna matsala ne ta sallah idan ka ɗauki littafin shi alƙawa'id fiqhiyya da yayi baiti dubu yayi da yan kai akan alƙawa'id fiqhiyya haka yi shi ma idan ka ɗauko wato littafin shi na nahawu albaharul muhit baiti dubu hudu da wani abu ne a gidan nahawi idan ka kalli muqaddima tun daga muqaddiman yake faɗa maka cewa ga abin da zai yi rubutu a kansa to da haka shi yasa da yace alhamdulillahi tun tunda zai yi magana akan ƙungiyoyi ne da rabe rabansu. sai ya ce wa anna hada sirati mustaqiman wannan ita ce ta farki na madaidaici fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku kananan hanyoyi wanda suke dama da hagu fa tafarraqa bikum an sabili sai ya raba ku da wannan hanyar tawa zalikum wasakum bihi wannan wasiya ce Allah ta'ala yake muku ko za ku bi tsoron shi yasa abdullahi dan mas'udi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki a aikace khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khatta annabi yazo ya zado gon zane sannan ya dawo dama ya dawo sa kananan zane sannan ya dawo hagu ya dawo kananan zane sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wannan ita ce hanya ta wayannan kananan hanyoyin da suke damu ko hagu su ne subul wa ala kulli shaitan sabilin akan kowace hanya da ke dama ko hagun nan akwai a shaitanu shaitan ya da'un nasu ilaiha wanda sai ya kira mutane zuwa gare ta da haka duk masu addinan duniya babu wanda ba za ka ji yana raba kanshi zuwa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama zuwa ga cewa shi musulunci yake kowa cewa ma yake sheki addinin gaske dan uwansa da haka ake dan qur'ani zalla yace ce an sheki addinin gaske duk wanda ba dan qur'ani zalla ba to ba musulmin kirki bane an gane dan shi a shi ma haka cewa zai shine musulmin kirki a to wanda ma ya ce sahabbai ba musulmin kirki bane kai yaushe zaka zama musulmin kirki da ba sahabi ba sahabi ba kaga shi kenan ai to haka zaka yi ta samu to da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake buga misali kamar yadda hadithun Huzaifatu bin al-Yamani yake cewa mun kasance tare da manzon Allah wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi kitabul Itisam kitabul Itisam bis sunna a kitabul fitan ko babul Itisam bis sunna a kitabul fitan a cikin Bukhari yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an alkhair kowa idan ya zo gaban annabi tambaye sa yake me za a samu alheri yace amma wa kuntu as'aluhu an shar ni kuma tambaye sa nake dangane da shar yace saboda me yace makafata an yudrikani saboda ina jin tsoron kada sharrin ya riske ni nan gaba shine alimtu sharra la lishar na san sharri ba dan in yi sharri ba dan in kare kaina daga sharrin ne duk mutumin da ba zai iya gane alheri da kishiya alherin ba wata rana sai ya fada cikin kishiya alherin yace inna kunna fi jahiliyyatin muna cikin jahiliya sai Allah ya zo mana da kai da alheri aka fito da mu daga ciki yace wa hal ba'da zalika khairun min shar bayan wannan alherin da muke ciki na addinin musulunci al'umma za ta koma kan shari'a annabi ya ce masa na'am za ka koma ya ce to wahal ba da zalikal sharru min bayan ta koma kan sharri za ta dawo kan alheri annabi ya ce za ta dawo amma fa alherin ba ta tacce ba fihi dakhalun an gurbata alherin da hayaki Huzaifa ya ce wama ku ya rasulullahi wani irin hayaki ne ki sai annabi ya ce za a samu yastan nuna bi da sunnati mutane ga su da sunan musulmi amma suna bin karantawa wani ba karantawa annabi Muhammad ba waya ta duna bige da haji suna bin shiriyar wani ba shiriyar mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta'arifin min wa tunki wani abin in suka yi sai kaga kaman yayi kama da addini wani abin aka tabargazo tabargaza kuma to dole ka tashi kuma sai ka musu cewa wannan abin ba addini bane uzaifa ya ce sifu lana ya rasulullah to ba mu ya sifofin su yake annabi ya ce qaumun min jildatina mutane ne daga cikinmu. wa ya wa yatakallamuna bi alsinatina yaran da kake magana da shi na addini da shi za su zo suna magana kamar yadda dai kake gani yanzu garin da kake tutiya da shi na addini su ma shi za su sa su zo suna maganan addini yanzu in ka kalli malaman shi a basu ma fi kowa barazanan malata ba ka ga mutum da alkyabba da rawani sai ka ce zai tafi gidan suna da safi kinkin kinkin kinkin qaumun min jillatina wa yatakallamuna bi alsinatina to da haka daga ƙarshe ya ce wa annabi mata amurni in a adaraka ni zalika zaman ya rasulullah sai annabi ya ce masa to kalizimci jama'ar musulmi da haka jama'ar musulmi da ya ce masa su ne wanda suke rike da qur'ani da sunnar Mandan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu gani anan da haka wassalatu wassalamu ala rasulihi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata akan annabinsa khatamul anbiya cikamakin annaba. alqa'il shi annabi wanda yake faɗa yace inna bani isra'ila lalle bani isra'ila iftaraqu ala 71 millatan sun kasu gida 71 watafar wataftariqu ummati annabi yace al'umma ta kuma za ta rabu ala 73 milla akan gida 73 yace kullu hafin nari dukkan su suna cikin wuta illa wahidatan sai kwaya daya faqila ya rasulullahi aka ce ya rasulullahi mal wahidatu wacce ce wannan kwaya daya kaga yanda kai ne zaka da ka bata mutane lokaci ka ce sai an faɗa maka guda saba'in da biyu to ya rasulullahi da waye da waye su sahabbai ba ruwansu da wannan ko ma waye zai halaka ya biya halaka ba matsalar su bane a ina tsira take shi yasa da ya faɗa ya ce saba'in da uku ɗaya ne kawai za su tsira ba abin da ya dame su a faɗa musu wanne ne zai tsira don su tsira duk ragowar ka ɗauka ka sa cikin saba'in da biyu amma ka gan kai ne sai ka ce to alaga ta malam to da waye da waye ba za su tsira ba na ɗaya a faɗa na biyu to in kowa ya tsira aka tafi lahira kai baka tsira ba ba akwai matsala ba saboda haka da an ce ga hanyar tsira nan kai kai kokari ka kama hanyar tsira ko da ko mutane ba su kama ta ba kai da in ka riga ka tsira ba shikenan ba qala sai annabi ya ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina a wata ruwayar annabi ya ce wahiyar jama'a wato ita ce ainihin wato jama'a ta musulmi wanda suke rike da ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata daga abi waqidil laisi yace muna sababbin fita daga kafirci bamu dade da shigowa cikin addinin musulunci ba mun biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun zo wucewa sai muka ga wajen wasu mushrikai suna da wata magariya wacce suke rataye kayan yaƙinsu a jikinta ana ce mata za ta alwa sai sahabbai suka ce sai muka ce fa kullu ya rasulullahi mu ma ka sanya mana za ta alwa kama da za ta alwa wannan abin da suke bautawa gashi nan har race race suke a jikinsa mu ma ka sanya abin da zamu bauta mai muna ganin shi mu dinga race race a jiki a wata ruwayar da suka fada ka sai da annabi ya kabbara ya ce Allahu akbar ya ce wallazi nafsu muhammadun yadihi na rantse da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa kun faɗi irin abin da banin isra'ila suka faɗa wa annabi musa domin su kaga an tsallakar da su teku wajawazna bi bani isra'ila al-bahra an tsallakar da bani isra'ila a teku suna bakin teku ga fir'auna da jama'a shi za a zo a hallaka su a lokacin sai da suka tsorata suka ce qala ashabu musa inna la mudrakuna Allah ya ce kalla inna ma'i rabbi annabi musa ya ce a'a wallahi tare da ni akwai Allah ya mun alƙawarin su ya zallakar da ni annabi musa fir'auna yana zuwa Allah ya ce yadda kike ku da sandansa yadda kike ku da sandan ce ku ta buɗe suka shiga suka wuce bayan sun shiga sun wuce fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahu sai suka je suka ga wasu mutane suna bauta ma gunki qalu sai suka ce ya musa ja'al lana ilahan kama lahum ka sanya mana abun bauta kamar yadda wayannan abin da suke bautawa suna ganin shi qala sai annabi musa ya ce musu innakum qaumun tajhaluna ku mutane ne jahili wani jahilci ya kai a biyo ka za a hallaka ka Allah ya tsallakar da kai kuma ka ce yadda a sa maka wani abin bauta a bar Allah da ya tsallakar da kai ya ce musu inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi nan fa abin da suke cikin sa hallaka ne wa batilun ma kanu amalu? kuma banna ne abin da suke cikin sa to shi da suka faɗa ka sai annabi ya ce na rantsa da Allah kun faɗi irin abin da bani Isra'ila suka faɗa akan annabi Musa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya'tiyanna ummaci, ko la tattabi'unna sunanan allazina man kana qablakum hazwan na'ad na adi. wallahi sai wannan al'ummar ta bi sunnar wanda suka gabaje ta yahuda da nasara kamar takalmi kafar dama da kabar hagu annabi ya ce idan ana samun wani a cikin wancan al'ummar wani yana iya kwantawa da mamashi yi zane da ita akan hanya sai an samu wanda sai haka da haka yau duk abin da ake yi a cikin addinin yahudu da addinin nasara to ka zara ido da kai sai kaga wasu sun dubu shi sun kawo shi a cikinmu da sunan addini tunda annabi ya ce sai an ba dole ba ne an sai an bi ko kwa wasu ma sun fara zuwa tushe don ya kama don wa sake shi annabi ya ce wallahi hazwan na'al bin na'al kaman takalmi kafar dama da kafar hagu haka za a dange yanzu ko magana maulidin nan ba abinda ake tayi ba kenan waye kiristoci na yi kaza kaza kaza kaza kaza ta kai wannan watan da ya wuce wannan shekara ni na gani kaga gidan talabishin kirista na ba musulmi kyauta musulmi na ba kirista kyauta a munasabar maulidi kirsimati inda eh? maganin kiɗa da ganga ba addinin kirista ba ne aka shigo mana da shi mutane su tara a zo masallaci ana buga ganga ba yan iska ba ne a yana kaga kiɗa ganga a masallaci da sunan addini ba ka ake ba to in ba Allah bane ya taimake ka ka tashi kai karatun addini ko dai ka ganka da wata dabi'a ta Yahudu ko wata dabi'a ta Kirista ko ka hada duka guda biyu kirista kirista ba yahuda ba yahude musulmi musulmi kuma haka wasu suke ran da muka je Legas nan wani yaro ya yi laifi an kamo shi wata dalili ne ya faru daga cikin dalili aka shirya gadar zare aka damko yaron gari ga fashe ya nake shi mu mun sashi mun yi sallah azhar mun yi la'asar to sai wasu suke ba da shawara cewa ya kamata da shi da ɗaya yaron da aka rike a ba su dama su yi sallah azhar da la'asar sai aka tambaye shi aka ce tsakaninka da Allah kai sallah asuba yau yace to gaskiya tun da ne an tambaya tsakani da Allah wallahi bai ba daga gurin maulidi yake <laughs> bai bai sallah asuba ba amma ya je gurin maulidi yayi ya kwana ga riga shehi a jikin shi saboda an nuna mai ko bai sallah ba inda da yana zuwa maulidi yana san shi, to an je lahira ba abin da zai faru ka san duk wanda ya dora ka akan wannan karantarwa bai dora ka akan mai ci ba wallahi Allah ya shirye da mu na haka wannan shine gashi nan kana ta ganin addini addini yahudanci yahudanci yasa Allah ya saka makalar rawi da alheri kala rawi ba karamin kokari ba sai kana saurara karatun tukan shi yanzu ka gane yayi mai wallahi mutumin da aka daure sama da su 47 ko ko goro ne aka daure shi su 47 kasan an ya daura yi saboda irin wa'azin da yake yi a wancan karin in ba shi ba ma ai ba mai irin wannan wa'azin to yayi kokari kwarin gaskin gaske kuma ya matsu da mutane zuwa ga sunna da tauhidi an gane wannan shine kuma duk lokacin rigimarsa da mutanen shine ya ce sai an bi ƙur'ani da hadisi a irin wancan zamanin da aka kafin ya mutu sai da ya faɗa ya ce wallahi ko sun ki ko sun sosai sai sun gana ƙur'ani da hadisi a garin nan kuma gashi sun gani ko ba su gani sun gani amma ba a bayan haka faqad arada Allah Allah yayi nufi bi iradatihi al-kawniyya da iradarsa kawniyya al-qadariyya sannan da iradarsa ainihin wato kauniya alƙadariya da haka irada kauniya ƙadariya shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara tun fil azal da Allah ta'ala ya yi nufi da iradarsa wacce ya yi nufi tun fil azal an wato an yatafarraqa na muslimi sai sirrana ila shi'i zuwa ainihin wato bangarori wa ahzabin da kuma ƙungiyoyi. wa mazahib shatta da kuma ainihin wato mazhabobi mabambanta shine walau sha rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum da Allah ya ga dama da duk wanda ke bayan kasa sai ya imani ko kuwa walau sha Allah la ja'al wala sha rabbuka la ja'ala an-nasu ko la ja'ala an-nasu ummatan wahida da Allah ya ga dama sai ya sanya al'umma ta zamanto ta farki da suke bi duk duniya ahlus sunnah wal jama'a amma Allah ya ce ina wala yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba sai sun ci gaba da saɓani. sannan Allah ta'ala ya faɗa a wani guri lokacin da kafarai suka matsa a suratul furqan cewa mali hadar rasul wannan wani irin annabi ne a ce annabi ya akulu ta'ama yana cin abinci ويمشي في الأسواق وما ينزوى كأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا dan mai ba saukar da mala'ika sun ga yawon wa'azi tare da shi in ya faɗi magana sai mala'ika ya leko ya ce to jama'a kun gani ne da mala'ika to ku yadda da gaske ne in ba haka ba ba za su yadda ba aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma inda gaske ne ai kowa ya san maraya ne dan me da ya tashi zai zo yi manzanci Allah bai hado shi da wata taska ta arziki ba ko ya zama yana da wata makeke gona da ya bukata abinci kawai shiga zai ya ɗibo ya fito aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatin ya'kulu minha Allah yace wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masura Allah yace undur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila duk da suka gama Allah sai ce tabarakal ladhi in sha'a albarka ya tabbata ga Allah da inda ya ga dama ja'ala laka khairan min dalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura abinda yake wannan masu sai ba ba ma irin wannan gonar da suke magana ba ƙoramu za a sa da fadiddika na mulki a ce annabi ya zauna a ciki amma Allah ya ce bal kazzabu bisa sun karyata alkiyama ne kawai shi yasa suke nan maganganu da haka daga ƙarshe da Allah zai ba su amsa sai ya ce wa ma arsalna qablaka min mursalina ba mu ba yi wani annabi kafin kai ba illa inna innahum la yakuluna ta'ama fati annabawan suna cin abinci wa yamshuna fil aswa kuma suna zuwa kasuwa sai Allah ya ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan na dauki sashi na sa ya zama wato jarrabawa akan sashi idan kana son tauhidi Allah ya jarrabe ka da wani gingime mai mushriki shi ko ba abin da yake so ai a doran kasa sai shirka lokacin da ake so ai tauhidi wani ya tsaya shi kuma shirka yake so ai ga mutumin da yake son a yi tauhidi wanda shirka yake so a yi jarabawa ce kan ka ko ba jarabawa ce jarabawa ce wa ja'alna ba li ba'din ba fitnatan Allah ya ce na sanya sashen ku akan sashi a matsayin jarabawa lokacin da kake so a yi ikhlasi wani kuma riye yake so a yi jarabawa ne akan ka ko ba jarabawa ba jarabawa lokacin da kake so a yi imani wani munafunci yake so a yi kaga ai jarrabawa ne lokacin da kake so ai musulunci wani kuma kafirci yake so ai jarrabawa ne lokacin da kake so ai sunna wani shi kuma babu abin da ya tsana ai a duniya in ba bid'a ba ai jarrabawa ne ai waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan da haka Allah sai ya ce a tasbiru kwa ya hakuri kwa da haka sai ya ce wa kana rabbuka basira ka yana ganin wanda in ya kawo wannan jarrabawa suke hakuri a ci gaba da wanda ba sa hakuri da an fara za su watsar kowa ya koma ya ci gaba da harkar gabansa da haka in kana ahli sunna dole ka yadda cewa dan bid'a da shirka da duk wani bala'i da ka sani a doron ƙasa wanda ya saba ma addini jarrabawa ne akan Allah ka ji kan malam Jafar yace duk wanda ya san ya kamata in dai ka san ya kamata kana so ai ya kamata Allah ya yi ka a Najeriya to ya jarrabe ka ne ko kuwa haka malam Jafar ya fara yace in dai ka san ya kamata kuma kana so ai ya kamata Allah ya yi ka a Najeriya to jarraba ka ne. an fahimta ai ina aka yi wa'adi ba'aduhum ba'ada sashi yana ainihin wato kiyayya ga sashi wa yakidu ba'dhum li ba'din sashi yana ainihin wato kullawa ma sashi makirci mukhalifina bidhalika suna masu sabawa da wannan amran lahi lahu wato umarnin Allah gare su hal ikhtilaf halin saɓani bir ta hanyar mayar da shi saɓanin ila kitabillahi ko ila kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa wa sallama zuwa ga amayar da abu zuwa ga littafin Allah da karantawa annabi Muhammad fi qaulihi ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka yi imani ku. sai ya ce atiullah ku bi Allah saboda Allah yana da istiqlal na abishi yana da cin gashin kansa na abishi kuma Allah in za abishi ɗari bisa ɗari ake musa wa ati'ur rasula sannan ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yana da istiqlal na abin shi da haka in za a bi annabi 100 bisa 100 ake bin sa sai ya ce wa ulil amri minkum saboda ulil amri ba su da istiqlali na abin su sai bai ce wa adi'u ulil amri minkum ba sai ya ce wa ulil amri minkum don ya nuna maka biyayyar ulil amri tana da mutabaka ne da kada tasu ta ci karo da ta Allah ko ta annabi shi yasa sai ce fa in tanaza'atu idan kuka yi jayayya ko tanaza'atu ko naza'a yunazi'u munaza'atan shine ka da'in jani ce kai ka ce wannan yace wannan yace ba an samu munaza'a ba sannan ga fa in tanaza'atu fi shay'in ga in sharadi ne ga shay'in annakiratu fi siyaqi sharti ta ummu wannakiratu fi siyaqi nafi tudil umuma aw na haya, haka al-imamu sa'adi ya faɗa to in aka yi saɓani sai Allah ya ce duhu kuma yadda sabanin ilallahi zuwa ga Allah da haka malamai suka ce akwai mudafu da aka shafi anan shine taqdiruhu duhu, ila kitabillahi kuma yadda abin zuwa ga littafin Allah war rasul shine kuma yadda abin zuwa ga karantawar manzon Allah sallallahu alaihi amma ba za ku iya yin haka ba in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai idan an yi imani da Allah da ranar lahira da haka shi yasa zaka ga a mukami da dama idan annabi ya tashi koyin Allah ya tashi sai ya abin da imani da Allah da ranar lahira zalika khairun yin haka shi yafi zama alheri wa ahsanu kuma shi ne mafi kyau ta'awilan wajen ƙarshe ko ta'awilan wajen ainihin wato fassara ainihin wato mai kyau to shi ya sa za ga idan ba nan Najeriya ba a ƙasashe da dama akwai abin da ake ce masa hiwarul ilimi tattaunawa ta ilimi hatta nan Nijar ana samun ilimin wannan kuma gwamnati ba ruwanta idan wani ya faɗi magana sai gwamnati ta ba da dama da wannan da wannan su shigo gidan rediyo ko gidan tv a fafata kowa ya kare kanshi amma najeriya munafunci a yawa inda za a ce za a ba da wannan damar a ko mutanen da wallahi ba za su iya kwatar kansa a hannunmu ba wallahi ba za su iya amma ana ganin su da kima-kiman rauna mutum ya yi rawani rabin kilomita daya ya ji ya nemo wani kwandalilin tarbiyyana itace da itace to da daga nan ana ganin malanta ya kare duk wani kowa kasa yake da shi sai ranar da aka zo magana ta karatu kuma sai ka gane cewa ashe sai yadda hali to wannan yana ciki shi yasa a duniya ana nan ana yin shi yasa kullun nake ba ɗalibai shawara musamman wanda suke jin larabci na ce su yi ƙoƙari su dinga bibiyar munazarar adnan ulul irin su khalid wasabi zai taimaka wa ɗalibi gurin iya larabci da kuma gogewa wajen yadda ake yin debate da ɗan bida don suna nan munazara ce irin su usman al-khamis an yi ta tafi guda dubu akwai lokacin da kashin al-mustaqilla qanatul mustaqilla suka yi wannan tattaunawa da usman al-khamis da tijani samawi kasir ya fi guda goma sha wani abu a lokacin tun ma kasir na bidiyo ballantana ga shi ne yanzu ana yi kaga duk wayannan malaman shi'a masu bakakken rauni an haji kujera an rasa malamin shi'a da zai zo ya zauna a duniya kare shi'anci so da duk wanda ya zo sai an kai shi kasa wallahi ana kallo mu muna gani na san lokacin da aka yi wata munazara a iraki kadai daga azumi kafin ya fita sai da aka samu sama da mutum dubu goma sun fita daga shi'a saboda an tattake guri an ji an dawo matsaloli da dama duk wani malami da ake gani na shi a ya isa ya zo bai da amsa ba zai iya bayar da amsa ba to wannan yana daga ciki hada saboda wannan ne kana min alwajibi yana daga cikin wajibi ala kulli nasihi li ummatihi akan duk wani wanda zai yi nasiha ya gyara ya abin da ya dace ga al'ummarsa muhibbul liwahadatiha wanda yake son ta ita al'umma wastima'iha da kuma tattaro ta an yas'a yayi dawainiya yayi aiki mastata a gurgudan yadda zai iya fi lammi shamliha wajen ainihin wato hada tattaruwar jama'a akan ce lamma ya lammu lamman shine izastama ash-shay'a jam'an wato idan ka tara abin da yake ainihin wato warwade wato alal haqqi akan gaskiya wa i'adatiha da kuma dawo da ita al'ummar kama kanat kamar yadda ta kasance fi ahadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aqidatan wajen yadda aqida al'umma yake a zamanin annabi ai kokari a dawo da mutane yanzu aqidar ta koma irin yadda annabi ya rayu da sahabbai wa shari'atan wajen yadda annabi ya bi shari'an nan lokacin da yake da rai da shi da sahabbai a dawo da al'umma ta riƙe shari'ar ta riƙe ainihin wato aƙidar yadda yake wa akhlaqa da kuma ɗabi'u irin yadda ɗabi'u kyawawa suke a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ai kokari a dawo da al'umma a dora ta akan wannan ittiba'an liqaulihi ta'ala saboda bin fadin Allah ta'ala da yace wa atasimu ku yi ruku mai. bi hablillahi jami'an da igiyar Allah gabaki ta wala tafarraqu kada ku rarraba to anan ne duk kowane mufsidi sai ya rungumo nasa sai ya doce Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ba yadda za a yi kana rike da bannaka ka ce wai kuma wa tasimu a'a shi annabi da ya zo kasar madina ya samu akwai aus akwai khazraj suna rigima ai ba cewa su ci gaba da rike kafircin su kuma ma su sai da suka abin da suke kai na rigingimu da kafircin dan suka dawo suka yi riko da addini shine wa atafi domin asalin al'ummar musulmi tana kan abu guda ɗaya ne duk inda kaga wani abu ya raba su domin Allah da zaka ga ko wanda ya shigo da san zuciya shi yasa aka rabu yanzu Allah subhanahu wata'ala da ya tashi ai kalma ɗaya ce aka yadda duk duniya musulmi su shiga musulunci da ita ce ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai shi a su dama wannan shi ba magana sa ake ba sai ka ƙara wa ashadu anna aliyu wane ne wane ne da fatima wa zahara da ƴaƴanta sai ka shaida abubakar da umar suna wuta kaga wannan dama su ba magana sa ake ba in kana magana musulunci dama shi aka sa a gefe ka ajiye sa a gefe da haka kalma ɗaya ce a nan musulmi sun haɗu ko ba su haɗu ba sun haɗu da aka ce a yi azumi wani wata aka ce a yi ba ramadan ba ai ba ka taba jin ana saɓani ba a ce to iktalafal ulama'u taraddudun ƙaulani wasu sun ce za a yi azumin nan cikin sha'aban wasu sun ce cikin shawwal ne tun da kake baka taba jin wannan sabanin ba duk duniya musulmi sun yi ijma'i a ramadana ake azumin watan ramadana an haɗa anan ko ba haɗu ba an haɗu to sannan da aka tashi turo annabi a cikin wannan al'umman na ƙarshe annabano nawa aka turo kwaya ɗin wannan kwala aka da an turo annaba da ya kowa sai zaɓi wanda ya ba. wataƙila an turo ba haushe ka ce to ku annabin ku ba haushe sai ku jana ku ku yi gaba su ma yarba su janna su sai su gaba sai aka turo annabi guda ɗaya shi yasa duk addinin da annabi ne ya zo da shi in dai annabin ake bi wallahi za ka gashi irin shi ake a Kano irin shi ake a Kaduna irin shi ake a Lagos irin shi ake a Harami irin shi ake a Makka irin shi ake a America da Ingila saboda ai annabin Allah ya turo shi na duniya ne wa ma arsalnaka illa ka fatan linnas bashiran wannan biya amma da zaran kaga ana yin addini kaga wanda ake a Kaduna ba irin na Kano bane to billahi allazi ba addinin da annabi zo da shi daga gurin Allah ba shi yasa yanzu ko kuwa yanzu sallah a irin wacce ake yi a nan in ka je ita girinta za ka gana a halar a wani lokaci da kiran sallah yanzu wani ladanin yana kwada kiran sallah a najeriya ba sai ka ɗauka harami ba eh? hadda makogoro makogoron an zuta da sallah a eh, itadilu eh, a itadilu ana ɗan shashaƙewa a itadilu za ka da irin na can ake ba ka bani amma da zaran ka ga addini Allah ne ya turo annabi da shi a matsayinsa na annabin duk duniya kaga irin yadda ake a nan ba haka ake a can ba ina ƙarya ne ba addini bane wallahi an gane yanzu azumin tara ga watan al-muharram da goma ga wata da yake annabi ne ya zo da shi kuma annabin duk duniya ne sai kaga azumin ake a Najeriya shi ake yi a Niger shi ake a Ghana shi ake a Kamaru shi ake a Saudiya shi ake a America shi ake a Ingila yayi daidai ko bai daidai ba amma da tattaki da bakin ciki da sa baƙaƙen kaya ka duba a gani za ga irin bid'a da yake a watan al-muharram a Najeriya idan ta zo wadda in shi'a suke Wataƙila ba irin ta yake a Niger ba in akwai in shi'a su ba irin ta yake a Pakistan ba ba irin ta ake a India ba ba irin ta ake a Iran ba ba irin ta ake a Iraki ba sun bambanta saboda wannan abun ba Allah bane ya turo annabi da shi ko kuwa to wannan kadai ya isa ka gane wannan maulidin da ake yi wallahi ba Allah bane ya ko annabi da shi to da inda Allah ne ya aiko annabi da shi ya kamata ya zama to maulidin nan irin na Kaduna ya zama iri ɗaya ne da nawa na Kano dan annabin na duniya ne ba annabin Kano bane ko annabin Kaduna ko annabin Najeriya kuma ka dauko maulidin nan ka gani yadda ake maulidi a nan ba haka ake a can ba ba haka ake a can ba da kowa ya sani idan ka taso kana karamin yadda ake maulidi zuwa za a yi a tattaru a zazzauna a samu wani ya zai ba da tarihin ma'aiki ko kuwa idan an gama a karanta su ɗan ɗarani ko kuwa ya salimar kalbi kada a hayyata kalbi bil bilmuna har munahar rattani wani kalbi bil wasu gar min idamin min habibin min wali qawali qal ya khaliyal bali kada balbalta bil balbali bal bin nawasil zaltani wal aql bil zalzal zal ya man batnu fi na khalqin muktati. ya hadiman kashu fi dai kazi muktatim ya rashiqal qad qad qawsa qad fastaqim haka za a zo a karanta dan kalami ai sa alburda ko kuwa ai su badamasi asiru zunubin qayyadatu yadul akhta an gane a zo a yi su ishiriniya kalilan yahuda bil muhassabi wanzila a yadda a karanta su hawa kulla majalin lilwara wa jalalatin a bi ayatin faman shakka fi hilbu dalalatin afil haqqi shakkun ba da alfi dalalatin a gama a tashi haka ake to amma yanzu dan girman Allah daga sanda ka taso zuwa yanzu ya dauki sabon salo ko bai dauka ba da ana yi a zaune da ba Allah bane yasa da aka gaji da zama yanzu ba da da aka gaji da zama <laughs> yanzu ba a miƙe ba ko kwa yanzu tun da ake yadda tun da ka taso ba tana ne daga santa ba ta canza idan kuna yin abu a zaune aka koma yin a tsidawa ya ce ku zauna yanzu ya ce ku tashi ba ka bari sai aka bari a zaune aka dawo yanzu ana ɗan zazzagawa yanzu to dama zaman ba Allah bane ya ce ba annabi bane ya koyar to tunda an gaji da zaman dole a tashi a zagaya ba abin da yake faruwa ba kenan eh kaga a zo a ɗibu yara maza da mata a taru kayan kiɗa na zamani a ta tashewa kuma wasu iyayen ba sa jin wani abu a jikinsu in dai yarinya ta tafi irin wannan gurin ta kwana in ta dawo aka ce ayyaban ma'aiki ta tafi to shikenan a daga an gama ba abin da zai faru da ayyaban ma'aiki ta tafi eh kuma balaga haka ake da yaban ma'aiki ta tafi to da haka da Allah ya tafi sai ya turo annabi kwaya daya kuma duk abin da yake ibada ne in dai annabi ne zo da shi daga gurin Allah zaka ga musulmi sun yi muwafaka daidai ake don annabi ne na duk duniya da nasin qur'ani wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira kuma wallahi addinin da annabi ya koyar zaka ga wallahi duk inda ka je a duniya in dai ana yin abin yadda annabi ya karantar kana zuwa zaka ga wannan mutum ne musulmi dan uwanka a nan kun haɗe ne shi amma da an sako bid'a san zuciya ya shigo to shi kenan sai ka ga ka yayi nan kai ma kai nan ba a ba dole kowa ya kama gabansa dan haka da aka tashi kalmar shahada ɗaya, watan azumi ɗaya, sai aka turo annabi ɗaya. shi annabin da aka tashi aiko shi littattafai guda nawa aka bashi daya shine qur'ani sannan ba a yadda ba alqiblar kowa ya zaba sai aka zabo wa musulmi alqibla ita ce ina makka kaaba wanda yau an waye gari waɗannan mutanen matsiyata ɗan shi annan ba inda suke jin haushi irin makka da madina inda ko kwanan nan ba ku ga ta wani ya je kuna kunna makaba wuta ba in mutum ba harkar social network ke ba zai gani ga shi ya je gindin kaba zai tashi wuta a gurin don girman Allah musulmi kirki zai kunna kaba zai kunna mu kaba wuta musulmi musulmi zai je sama kaba wuta musulmi to sai ga wani ya je zai sama kaba wuta kuma kai magana a ce ai kai ka kawo rarrabo kan musulmi amma kuma ga wani musulmin ya je zai banka maka bauta wanda shi ne ɗakin da ya fi kowane ɗaki daraja a doron ƙasa ina awwala baitin wudi'a alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa lil'alim fi alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina to ga ɗakin da Allah ya ce wanda ya shiga yana cikin aminci ga wani ya je zai banka wuta a ɗakin kuma kai magana a ce ai tunda yana cewa la ilaha illallah shikenan dole a yarda musulmi to ga mai la ilaha illallah ya ji zai banka wa ɗakin kaba wuta da haka da aka tashi sai aka sanya alqibla ɗaya idan aka tafi aikin hajji ranar tara ga wata ranar da za a fita a ji arfa duk musulmin duniya da suka ji zaka ga farin kaya suke sa ihrami ana kiran kalma ɗaya ana labbaika allahumma labbaika kan musulmi ya haɗu ko bai haɗu ba to da zarar aka zo aka rarraba kan mutane ta hanyar son zuciya shikenan dole kan mutane ya rabu an fahimta yi Allah ya sa mu dace je muna magana da wani babban malami ko shekarar jiya naji Abuja ce a sunna ne ma kadai ake iya tambayar dalili in ana yin abu duk rago kungiyoyin addinin duniya maganar dalili bi ajandar su a sunna ne kadai kana dalibi malami in yi abu kake da iko ka tambaye shi mai dalili amma duk ƙungiyoyin duniya maganan ajandar dalili bi ajandar su kuma ka gwada ka gani akwai inda ko tambaya ba yi. duk abin da aka faɗa in ka gane ka gane in baka gane baka bai shi haka a kayan rashin kunya duka za ka ci wallahi wallahi duka za ka ci kai kai baka da kunya wani za ka yi ma tambaya a in da ana yin tambaya yaushe wannan mutumin zai zo ya ce wai ali bin abi talib ya fi duk annaban allah garaja. kaga in in a gaban mai wannan magana ai sai dai daga ranar daina zuwa karatu eh yana ce to alaga ta malam a ina ka ga wannan karatu? na san zan ci duka amma zan faɗa sai dai daina zuwa dan duka za su ma wallahi za su kawo malam rashin kunya dama tintini muka ga yaron nan yana shinshinan izala wani ya ya cika baki ya ce imamul bukhari bai bude wa na khadija babi ba na falala a bukari sai wani ɗalibin shi ya ce ala gata malam gaskiya akwai ni na gani ya buɗe ce to yaran nan na ga da kunya tintin na ga alamar tintin na ga kana shi na izala wallahi <laughs> an fahimta ai ke yasa muke ba samari hakuri wanda suke tasowa yanzu kar ka ware kai kaɗai a gefe kana harkar addini kai kaɗai wala da kai kuskure kai kaɗai gara kai kuskure cikin jama'a zai fi sauki a gyara maka don ka iya komawa gefe kai kuskure watakila ba ma ka sanin cewa yi kuskure an gane sannan samari masu zafin kai da suke tasowa ina musu kashedi da ahir ka ɗauki karantarwa ka ci gaba da yi amma maganar mutum ya zo yana karantarwa ya yi ƙoƙarin yana matashi ahli suna ya barranta kanshi da izala wannan abin akwai kuskure a ciki duk inda kake zauna kana karatu in na sunna ne abin da yake maka rumfa ka zauna lafiya shine fahimtar cewa waɗannan yan izalin kana cikin su amma daga ran da aka gano cewa baka cikin su to wallahi zaka samu matsala kuma ka jira ka gani yasa mu ba ruwan ko tafiya zan yi da dan agaji nake tafiya da ka ganni ga dan izala wallahi yawa to shine wannan kenan an gane to dan haka Allah da ya tashi komai ya riga ya san yadda kan al'umman musulmi za haɗu wasu ne kawai suka zo suka raba kan mutane wa min ahammi yana daga cikin mafi muhimmancin wa min ahammi ma yana daga cikin mafi muhimmancin abin da yake gaggauto da wannan al'amari shine tanwiru abna'il firaqi shine haskakawa ƴaƴan wato wato ƙungiyoyi al-mukhalifa wacce ta saba da da'awatul kitabi was sunna ga da'awar al-kitabi was sunna bima hum alaihi saboda abin da suke kansa min tajawuzat na wuce gona da iri wani hirafat da kuma karkacewa wacce wannan tahulu bainahum wa bainal huda wadda wannan abin shi yake kangewa tsakaninsu da shari'a wa luzumi jama'atul muslimin da kuma lazimtar jama'a ta ainihin wato musulmi wannan yana daga ciki wa min huna daga nan ne fa ja'a tafkiru wato tunani ya zo fi jami'in hadhihi al-as'ila da kuma intara wa'annan tambayoyin wal ilzamat da kuma lizintawa ilzami shine a ce in ka ce kaza to ga tambaya yanzu kaza dole ko dai abu kaza ya zama kaza ko abu ya zama kaza shine ilzami kuma duk amsar da ka bayar baka da mafita a kai shi al-muwajjaha wacce za a fuskantar da ita ila shababi ta'ifati shi'a zuwa ga samari na shi'a al'isne a shari'a wanda suke da shugabanni guda biyu la'allaha ba mamakin waɗannan ainihin wato samari ɗin ko ta sahama fi raddil uƙala'i wadda za ta ainihin wato ƙwanƙwasa wajen dawo da hankalin masu hankalin minhum daga cikin su ilil haƙƙi zuwa ga ainihin wato gaskiya an fahimta yi da haka mun sha bayani akan wayannan shugabannin guda goma sha biyu tun daga Ali bin Abi Talib sai ɗansa Hassan sai ɗansa Husaini sai ɗansa Ali Zainal Abidina sai Jafar Sadiq sai Musa Al-Kadhim sai zuwa na sha ɗaya Hassan askari sai na sha biyu al Hassan wato al al mahadi Al-Hujja Al-Ghaib Al-Muntada to wayannan a wajen Shi'a sune shugabanni ba ma kasance wasu shugabanni ba a kaunu duniya tana hannunsu su suke juya ta ba ma kasance wasu duniya na hannunsu ba sun fi kowa daraja da kima a gurin Allah wannan dalilin nisa kuka ji zazzaki ya ce Ali bin Abi Talib in ka cire Muhammadu Rasulullahi ba wata halittar Allah da ta kai shi daraja ko Musa ne ko Isa ne ko Nuhu ko Ibrahim haka ya faɗa kalma da kalma kuma ya ce Allah ne ya tsara haka in ka dawo shi ka bashi haka ya faɗa an gane to kaga yaushe idan kana da hankali in dai ka yadda da qur'ani wani ya faɗi wannan magana ai kamata ka dade shi ya kawo inda Allah ya faɗa ka a qur'ani in dai da qur'anin ake magana to amma ba a tambayin hujja idan ma fakkaro. idan suka yi tunani fi hadhihi al-as'ila a cikin wa'annan tambayoyin amma sai mutun yayi tunani wal ilzamat da kuma wa'annan lazimtawar allati la madali dab'i a wanda ba ka da fagen da zaka iya tunkudewa wat takhallus da kuma kubuta minha daga gare ta illa bi luzumi da'awatil kitabi wa sunna idan aka lizimta maka aka ce yanzu idan kaza ya zama kaza ya dai zama in ka ba da amsa kaza matsala in baka bayar da amsa ba matsala to yanzu daga karshe dole baka da yadda za ka yi sai dai ka dawo ma da'awa zuwa ga littafin Allah da karantawan manzon Allah shine wato illa bi luzumi da'awatil kitabi was sunna al khaliya wacce ta wafinta min misli hadhihi tanaqudat daga wa'annan tanaqudat malam yace wa qad ajabna haqqan hakika mun yi mamaki da gaske ma qama bihi ahadul ikhwati shi'a ɗaya daga cikin ƴan uwa ƴan shi'a wanda ya tsayu da shi al-muhtadina wanda ya shiryu ila al-haqqi zuwa ga gaskiya inda ma haddasa yayin da yake tattaunawa an tajribatihi wajen ainihin wato experience din su filin tiqali wajen cirantuwarsa min ad-dalali daga bata ila al-huda zuwa ga shiri'a. fi kitabi fi kitabin a cikin wani littafi iktara lahu isman wanda ya sa masa suna munasibin wanda ya dace da sunan littafin huwan shine wannan littafin rabihtu sahabata wato na rabauta da riko da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama walam akhsir alal baiti kuma ban taɓar da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba domin su sun ce ba yadda za a haɗa ƙaunar ahlul baiti da sahabbai Waya haɗa ƙaunar ahlul baiti da sahabbai kamar haɗa ƙaunar Allah da shedan ne haka suka ce da ƙaunar Ali da ƙaunar Muawiya ba ta taɓa yiwuwa kamar ƙaunar Allah ne da shedan haka suka faɗa to ba kuma Muawiya ba kaɗai ba dukkan raguwar sahabbai haka suke kallon Abubakar haka suke kallon Umar haka suke kallon haka suke kallon Usman Ke sa ya rubuta wannan littafin yace wa qad wufiqa haqiqa an ainihin wato datar sabbata Allah Allah ya datar da mai wannan littafin fi hadal ikhtiyar a cikin wannan zaɓin la'anna al-muslim al-haq domin musulmi na gaskiya la yajidu harajan bai samun kunci fil jam'i wajen ya hada baina mahabbata alil baiti tsakanin soyayya ga mutanen gidan Annabi Muhammad wa muhabbati sahabati da kuma san sahabbai ajma'ina gabaki da yanzu ba muna kaunar ahlul bait ba kuma mu ma wanda muka dauka gurin mu ahlul bait ai ba su bane ahlul bait dan su ma kan annabi ba sa ciki ko kuwa iyalan ali bin abi talib kakaf mutum biyu ne kadai ahlul bait daga hasan sewa sai husaini mu kuma a gurin mu duk iyalan ali ahlul bait iyalan hasan a gurin yan shi'a kakaf din su ba ahlul bait a ciki dan hasan dan ali dan abi talib ƴaƴan shi ba a halin ahlul da abu gurin shi'a yaushe ne mu da muka zo muka rungumi ƴaƴan hasan gabaki daya da su da suka yi watsi da ƴaƴan hasan din dan girman Allah idan ana magana masu kaunan ahlul baiti da gaske su waye masu kaunan ahlul baiti ba mu ba kaunar da suke wa ahlul baiti kaman kaunar da kiristoci ke wa annabi isa da musulmi da kiristoci suwa suka ajiye annabi isa matsayin da Allah ya ajiye shi Da musulmi ba su suka ajiye matsayin annabi isa matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye jafar jafar tayya yayan ali dan abi talib yayan shi uwa dai uba daya a karatun da muka yi na arba'un hadis na faɗi mutane guda shida wanda suka yi kamanceceniya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama jafar dan abi talib yana cikin su mu zuriya shi a gurin mu ahlul baiti ne amma a gurin in shi a ƴaƴan jafar shi kanta jafar dan ma ba ahlul baiti bane ya za a yi haka ai ba a yin haka yi an gane da haka mu Allah da ya tashi bi ya hada mana yace mana Muhammadur Rasulullah sai yace walladina ma wanda suke tare da shi wanda suke tare da annabi akwai janibi na sahabbai akwai janibi na ahlul baiti sai ce ashidduhama ashiddawu alal kufari ruhama'u bainakum wannan tausayin ne yasa kake ganin aure ya shiga tsakanin wannan da wannan tsakanin wannan da wannan tsakanin wannan da wannan tsakanin wannan da wannan wa huwa yadhkuruna yana ainihin wato tuna mana bidalikan nasrani da wancan kirista alladhi aslama wanda ya musulunta fa allafa kitabar shi ma kirista ne ya musulunta sai ya rubuta littafi bi unwan rabbitu muhammad yace na rabauta da riko da annabi muhammad a yanzu da na shiga musulunci lam aksir isa kuma ban tabar da annabi isa ba kenan zai yi kaso annabi kuma kaso annabi isa a musulunci ko amma a kiristanci zai yi ka hada kaga ba zai ba to haka a shi an ci yake haka suka dauka ba za a taba hada san ahlul bait ba a gurin su wannan suka ware kuma dan ka gane dan shi'a dan kungiya ne yazo wanda ayoyin suka sauka a gidajen su suka ce ba sa cikin ahlul bait wanda ba a haife shi ba suka dauko shi shekara 100 suka saka shi suka ce kuma yana cikin ahlul bait shi yasa dole ne mutane su tashi su karanta kamar yadda wani dan uwa a Lagos wani dan uwa ne wallahi barakallahu fi da ya manta aliki a karatun da muka yi daga cikin karatuttuka cewa dole ne malaman sunna su ba da ƙarfi gurin tahalili akan shi buhar shi'a yanzu cikin irin wannan karatuttukan da muke a nan rigasa wani ɗalibi da aka gan shi kamar gaye haka da ƙananan kayansa kullum yake zuwa karatu wani an tura karatu ya saurara to da yake yana da kemis da abubuwa yana da harkokin yi wani ɗan shi'a ya je misira ya dawo kawai ranar nan ya gayyaci yaron nan gidan sa'idi suka ci abinci ya karrama shi girmama shi ya sake gayyata sai je sake gayyata sai dai bai san kallon shi yake ba ranan nan na uku kawai sai bujuro mai da kallon a. ai kaza kaza kaza kaza kaza to yaron sai in tambayi guda uku sai ya wurga mai ya ce wallahi ina wurga mai tambayoyin kawai sai na gafa bukitan lalika ya rudi to inda bai lizumin inda ake karatu haka zai je dawo da shubha akramaka Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu fa na ji yau ba to wallahi mutanen nan sun ce kaza yanzu ya kake ganin za a yi ne wani karfe uku na dare zai buga ma mawa akramaka Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ya za a yi to da ka in zaka dinga zuwa inda ake karatu ka dinga zuwa dan ran da wani abu ya taso maka ka san yadda zaka wani ka ganshi ya dubo littattafai niki niki waya zo lokacin yake so in buɗe mai shafi shafi in sa mai shaida daidai zai mukabala da shi'a haka ake nace kai in damu irin wannan karatun maka naka matsaya matsiyatan zamu iya buga da su nace zuwa za ka yi ka zauna ka zo ka ci karatu ne haka da ka yi an gane wala yace nas'alullah ta'ala an yanfa'a bihi almuwaffiqina Allah madaukakin sarki nas'alullah muna roƙon Allah madaukakin sarki an yanfa'a bihi an fanar da wannan littafin almuwaffiqina wayanda aka datar da su min shababi shi'a daga cikin samarin shi'a wa an alahu, Allah ya sanya wannan littafin ya zama miftaha khairin mabudi na alheri lahum ga su samarin shi adam eh sai yake cewa ina roƙon Allah ya sanya wannan littafin ya zamanto mabudi na alheri ga ainihin wato su samarin shi'a ko mudhakkiruhum akhiran muna ainihin wato tunatar da su daga ƙarshe bi anna muraja'atul haqq cewa mutum ya gane gaskiya ya dawo khairun min at-tabadi fil batil ya fi mutum ya dogara ya ci ya ci gaba a cikin wannan. kun san akwai wanda zai ce abinda malam wani yake kai ko lagara ne ya yadda in sun je in ma wuta ne a shiga da kar ina karka yadda da wannan in dai ka riga ka gane abun karka lura da wai ai an dade a ciki ana yin a'a ka dawo dan aka tafi la'ira Allah zai ce ha antum ula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullahu anhum al qiyamah da kullun kun tsaya kai da fata kuna tabawa na kariya waye ya isa kuma ya bawa na kariya a gaban Allah subhanahu wata'ala wa anna alwahida minhum ɗaya daga cikin su fi halin zumihi as-sunna a halin da ya nizamci sunna wal farhi biha da kuma farin ciki akan lizamtar sunna din Wani nusratiha da kuma taimakon ta qad yafuqu fi ajrihi wato yakan fifita a wajen ladansa wa makanatihi da kuma matsayin sa alafan min ahli sunnati ko albattalina a cikin dubbai daga cikin wanda suke ahli sunna ne amma wanda suka zauna yan zaman banza ne ba su damu da su tashi wato wajen yada ainihin wato sunnar ba wani lokaci sai ka ga mutumin da ya shiga cikin bata ya dade a cikin ta ya fita idan ya fita daga cikin ta yafi kuma kowa ya kabbata yakan bambanta da mutumin da shi bai shiga batan ya fita ba ko kuwa yanzu ai taimakon da Allah ya ma sunna a nan kaso sanda aka tashi za a yada ta da kaso 100 daga cikin malaman sunna kaso 90 da wani abu daga cikin malaman ɗari ko suka mata shi yasa da suka tashi suka tashi iya da gaske wajen yada sunna dan sun san illar da suka barowa karatun da muke na alaƙidatar sahiha na malam bakar kunyu ke karan ji wanda tijan malami daga cikin malamai wanda suka rage suna nan dare ya zo ya kawo mana ziyara a majalis mun ba shi dama ya ɗanyi ta'aliki a gurin yace sun yi karatu a Zariya, sun karanta karatu da yawa yace ga su da tarin tirin karatu yace amma wallahi su sun zo gaban malam da karatun sai yace amma ba su gane cewa ba su gane abin da suka karanta ba sai da suka zo gaban malam bakar kunyu yace saboda haka su mala bakar kuma ganar da su karatu ba karatu ya koya masu kuma dama annaba aiki man yuridillahu bi khairin idan Allah yana nufin kada alheri ba fahimtar da kai addini yake ba da malamin da ya koya maka karatu baka gane me ka karanta ba da wanda ya zo bayan ka ya karatu ya fahimtar da kai karatun wanne yafi muhimmanci wanda in ba dan ya fahimtar da kai karatun ba a rudda ka mutu a rudda ka mutu wallahi shi yasa sai ga wani ga ya shi ya karatu amma a rudde yake kai shi ya kusa buga saboda a ruɗe yake an gane al-mu'ridin wanda suke bujirewa an dinihim daga addinin su allahina masu wasa fi shahawati a cikin shawarin su awul waqi'in ko masu afkawa fi shubuhati a cikin shubuhohi wallahu yaqulu allah yana cewa man kafara fa alaihi kufru duk mutumin da ya kafarta to sakamakon kafircin yana kansa wa man amila salihan duk mutumin da ya aikata aiki mai kyau fali an fusihim saboda kansu ne yamhaduna suke makansu ainihin wato tattali da tanabi wallahu a'lamu Allah shine mafi sani wa sallallahu ala na Muhammadin tsira da amincin Allah su ƙara tabbata akan annabin mu annabi Muhammad da mutanen gidansa da sahabbansa ga baki ɗaya. da haka in Allah ya kai mu darasi na farko za mu tashi al-ilzamatu kuma wannan yana da muhimmanci a duk inda ahlus sunna yake ya riki duk lokacin da dan shi'a ya ce maka abu yanzu kaga ɗaya daga cikin tambayoyin da duk dan shi'a da ka sani in ka tambaye shi bai sai baka amsa ba cewa me yasa cikin ƴaƴan Hassan ba ahlul bait duk wanda ka sani ka tambaye shi da abin da zai dauko sai ya gama ka ce kai kana da wata tambaya ne da Allah to wai me ya faru ne cikin ƴaƴan Hassan ba ahlul bait to daga nan zaka ga yadda za ku kare da shi sai ya gama zagaye-zagaye ka ce kana neman aya ko hadisi da ta cire ta ce ba sa ciki shikenan to kuma dama kamata ya ni kullum abin da nake faɗa na ce ni ban yadda ba a dinga kawo farmaki in kare sai dai in kai farmaki abokin gaba ya kare idan kai kake kai farmaki ana karewa to za ka zauna lafiya amma kana alu sunna ka bari kai za ka kawo farmaki kai za ka kare ina akwai matsala gaskiya an gane to wasu daga ciki ba sa iya komai sai dai su jira sai yan shi'a sun sun faɗi shubaha sai su kawo ka su kuma ba za su iya ɗaukar shubaha su kai shi'a ba to wannan yana daga cikin shubohin da za ka dinga bujirowa dan ɗan shi'a an ce kaza me ya amsa ka ji me zai faɗa me zai bayar Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da haka karatun Allah ya da ba za mu ɓata lokaci ba za mu ɗan ja a gurguje yadda za a yi ƙoƙari a gama littafin akwai abubuwa da yawa a gabanmu da ya kamata a ce an karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi